masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin akan 'yan ta'addan da ƙasar ta jamhuriyar nijar suka samu nasarar tafkewa ha kuma zalika dai zare ku da bani al'umma suke bayyana kan cewa kawai kamata a kashe wa'innan 'yan ta'addan kada a sake a ce za a miƙa wa za mu kasu ga gwamnatin najeriya domin dai a kasar ta najeriya ko da kuwan kama barayin daji da karshe dai sai dai ka gansu suna yawo a cikin al'umma ko kuma kawai kaga sun kara ɗaukan makamai sun kara komawa daji suna ci gaba da kashe mutanen da ba ba su gani ba yasa dai dabbanin al'umma suke son kawai gwara a kashe waɗanda aka kama ha kuma zalika dai zai ƙara jin irin yadda gwamnan jihar katsina ya bayyana kan cewa sun kama wani basaraki an bashi cin hancin naira dubu ɗari bakwai ana kai farmaki cikin garinsa ha kuma zalika dai zai dai kuje da yan bindigan so ƙara hallaka mutane akalla sama da mutum goma sha bakwai duk dai a jihar ta katsina tabbas dai kasar ta najeriya tana fama ne da matsalan taɓarɓarewar tsaro inda dai yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka da kuma kashe mutanen da basu ci ba basu gani ba shi sa dai masu sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin har ƙarshe amma masu sauraro muna da tambaya a gare ku shin masu sauraro kuna goyon bayan sojojin kasar ta Nijar da su kashe wayannan tarin 'yan ta'addan da suka samu nasarar kama mutum 69 wato da baleri da kuma kacallar riga tare da baleri waɗanda su ne manyan manyan yaran kasuwar goma dan bandiga balla turji da kuma wasu kwamandoji shin kuna goyon bayan a kashe su ne ko kuma a kuna goyon bayan da amika ga gwamnatin najeriya amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamanin ziyara wannan cewa tawo mai albarka kafin dai mu ma gundanar rahotannin sai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin bayan da irin gagarumin nasarar da rundunar sojojin kasar ta jamhuriyar niger suka samu wurin kama wasu manya-manyan fitanannin hatsabiban 'yan bandaga da suka jima suna addabar arewacin kasar ta najeriya wato kacalla da kuma baleri da kuma wasu kwamandoji 'yan bindiga guda akalla sama da mutum 64 da jami'an tsaron sojojin kasar ta nijar suka samu wanda kwanakin baya suka samu nasarar kama katalla wanda kuma cikin satin nan so kara samun nasarar kama baleri da kuma wasu manya-manyan kwamandojin 'yan tada kayan bayan 'yan bindiga da suke addabar kasar ta najeriya mutum 64 wanda kuma gwamnatin kasar ta najeriya dama tana neman su ruwa a Jallu sai dai kuma duka wa'annan 'yan ta'adda da jami'an tsaron sojojin kasar ta farautar bushiya suka samu nasarar kamawa 'yan ta'adda ne wanda asalin su 'yan kasar ta najeriya ne kuma kazalika gwamnatin kasar ta najeriya tana neman 'yan ta'addan ruwa a Jallu. shi sa dai dabbanin al'umma suka fara bayyana irin nasu ra'ayoyin da kuma kira ga mahukunta a Nijar akan cewa don Allah kada su saki gwamnatin Najeriya ta ce tana buƙatar a basu 'yan ta'addan nan tunda dai 'yan ta'adda ne 'yan ƙasar ta Najeriya kuma ƙasar ta Najeriya ne suka fi fitanan mutane kada Nijar ta ce za ta amince ta bai wa Najeriya wa'annan 'yan ta'adda gwar a yanke musu hukunci a can don fa tabbas ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun fi kasar ta Najeriya ɗaukan matakan da ya dace akan 'yan tada ƙayan baya domin dai 'yan najeriya da dama suna bayyana a kan cewa an jima ana kama 'yan ta'adda da kuma miyagu amma kuma daga karshe sai ka rasa uwar mai yake faruwa sai ga an sako su kuma sun koma daji suna ci gaba da ƙara kashe mutane wasu lokutan kuma sai ka ji an ce ai an kashe 'yan ta'adda ko kuma a an kai shugaban 'yan ta'adda sai kuma daga bisani sai ga sun dawo suna ci gaba da ƙara kashe mutanen da ba su ba su gani ba amma matsar idan aka su a can ƙasar ta nijar gwamnatin nijar ita ya kamata ta ɗauki mummunan hukunci a kansu kuma kazalika babu wani hukuncin da ya dace a ɗauka kansu face a kashe su saboda idan ma ka ce za ka yi su gidan yari kudin al'ummar kasar ta Nijar zaɗi ba a dangance da su ana kula da lafiyansu tunda mutane ne waɗanda ba san darajar rayukan al'umma ba kuma suke kashe mutane don haka ai barin su ma a doron ƙasa bai da wani amfani gwara kawai a kashe su matukar idan ba a kashe su hakan ne yake kara masu karfin gwiwa wurin ci gaba da gudanar da ta'addanci tabbas zai rundunar ta farautar bushiya sun samu gagarumin nasara yayin da kuma suka ce cewa haka zalika suna nan akan bakansu kuma yanzu ma suka fara da marar yaki kamar da shugaban nasu kanar muhammad almuktar nandu ya bayyana akan cewa tabbas za su ci gaba da nuna jajircewa domin ƙara tabbatar da tsaro akan iyakokin ƙasar ta nijar da kuma kasar ta najeriya domin murƙashe duk wasu 'yan tare kayan baya sai da kuma tabbas kokarin da jami'an tsaron sojojin ta suka yi ya zama dole ne fa a jinjina musu sakamakon gwamnatin Najeriya da rundunar sojin kasar ta Najeriya sun gaza kamo wa'annan yan ta'addan shi yasa wasu magani suke kawo ba fa gazawa suka yi ba rashin isasshen dama ne ba ba wa sojojin kasar ta Najeriya ba saboda yan ta'addan suna haɗa kai da wasu sarakuna da kuma wasu yan siyasa kamar da yadda gwamnan jihar Katsina wato Umar raɗa ya bayyana gwamnan jihar katsina duk umar da ya bayyana yadda wani basarake ya karɓar cin hanci a hannun 'yan bindiga domin su ci karansu ba babbaka a ƙauyensa gwamnan ya bayyana cewa basaraken wanda ke sarautar magajin gari ya karbi kuɗi kimanin naira dubu ɗari a hannun 'yan bandiga inda suka shigo ƙauyen suka kashe mutum akalla sama da mutum talatin gwamna duk umar rada ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan jaridar vanguard ya bayyana cewa sa na ƙoƙarin shawo kan matsalar talauci saboda fahimta saboda ta fahimci yadda yake rura wutar tsaro a cewarsa abin takaici ne saboda dubu biyu wasu mutane za su bayar da bayanai ga 'yan bindiga kan makwabtansu ko 'yan uwansu domin yanzu ta kai taka a ƙasar ta najeriya akan dubu biyu ake haɗa baki da 'yan gari su ba 'yan bindiga bayanai a ce a ci gari da yaƙi wasu lokutan kuma sarakunan da suke mulki su ne dai ake ba su cin hanci su ba da su ɗaure 'yan bindiga gindi su shiga cikin gari su kashe mutanen da ba zai ba su gani ba dangane da basarakin da aka samu da laifin hada baki da 'yan bindiga gwamnan ya tabbatar da cewa ya karbi naira dubu ɗari a hannunsu domin su shiga ƙauyensa su tabbatar da mummunar ta'asa kamar yadda gwamnan ya ce eh mun tafke wani magajin gari a ƙauyen guga cikin karamar hukumar bakori saboda hada baki da 'yan bindiga an ba shi kuɗi naira 700 domin ya bari 'yan bindiga su shiga ƙauyensa inda suka kashe kuma kazalika aka yi amince inda 'yan bindigan suka kai harin kuma suka kashe mutane akalla sama da mutum talatin tare kuma da ta wani tabbas ya lamarin ta'addanci a kasar ta jihar zamfara da kuma kasar ta najeriya abun na ci gaba da kara tsamari kuma kazalika musabbabin abin da ke kara hura wutan ta'addanci a kasar dole fa idan ana bukatar shawo kan matsalar tsaro a najeriya dole fa sai an fara magance talauci domin talauci da yau al'umma katutu shi ke kara tura tabbannin al'umma cikin halin tashin hankali da karɓar makamai da kuma bayyana wa 'yan bindiga bayanan sirri kazalika da duk a cikin jihar katsina inda 'yan bandiga suka halaka akalla mutum goma sha bakwai a wasu harare da suka kai a wasu ƙauyuka da ke jihar katsina 'yan bandigan sun kai hare ne a ƙaramar hukumar kankara da ke jihar ta katsina harin baya-bayan nan ya auku ne a ranar alhamis lokacin da 'yan bandigan suka farmaki wata motar haya kusa da marke akan hanyar kankara zuwa marabar kankara lokacin da take dawowa daga kasuwa wani mazaunin yankin ya wa gidan jaridar daily trust cewa an hallaka mutum biyar a wajen ciki har direban motar mai suna dan mashi ya bayyana cewa wasu daga cikin mutanen da suka samu raunuka an kai su asibiti inda ake duba lafiyarsu ya kara da cewa an sace biyu daga cikin fasinjojin motar ciki har da ɗan direban motar da aka hallaka aka zalika a safiyar yayin alhamis kuma an hallaka manoma bakwai a gonakinsu a ƙauyen katsalle kusa da mabai cikin ƙaramar hukumar kankara wani mazaunin yankin wanda ya tabbatar da lamarin ya ce a farkon makon 'yan bindiga suka halaka mutum uku a gonakinsu yayin da suka sha alwashin cewa ba za su bari manoma su yi noma ba a wannan damuna da muke ciki ha kuma 'yan bindigan suka kara halaka wasu mutum biyu a unguwar daudin noma bayan sun kai farmaki motar da suke ciki sai dai kuma kakakin rundunar 'yan sandar bai dauki kiran wayar da aka yi masa ba domin jin ta sa akan wannan mummunar ɗanyen aika-aika da 'yan bindiga suka aikata tabbas zai lamarin ƙasar ta najeriya abin yana kara cewa 'yan najeriya tuwa ƙwarya akan cewa duk da irin tarin jami'an tsaro da gwamnatin kasar ta najeriya take da su amma sai har yanzu 'yan gagarar magance matsalan tsirarun 'yan bindiga da suka jima suna a gabar ƙasar. tabbas ba lamarin ta'addancin ƙasar ta najeriya akwai hannun gwamnati a ciki kuma kazalika akwai hannun wasu sarakuna a ciki akwai hannun wasu gwamnatin a ciki waɗanda suke buƙatar ta'addancin ta ci gaba da ɗorewa domin idan aka samu zaman lafiya za su rasa samun wasu kuɗaɗe na shiga wanda allahu subhanahu ta'ala shi kaɗai ne dai ya san waɗanda suke tallafawa 'yan ta'adda suke ci gaba da ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a ƙasar ta najeriya